bincike ya nuna cewar mutanen da aka kama akwai sojoji a cikinsu kuma su ne suke yawancin fashin kai da satar mutane da kuma fasa manyan kantuna da gidajen sai da albarkatun man fetur a yawancin jihohin arewacin kasar alhaji alikwara ya yi bayani wa 'yan jarida kan irin ayyukan ta'addancin da mutanen ke gudanarwa su dai waɗannan mutane a kama su eh, suna kidnapping suna fashi a adamawa sun kama wani dan uwan duhu na bado wanda ake ce masa sani bado wanda sun karbi kudin ya kai miliyan goma sha biyar sun karbi local gama na jada sun karbi salari wata shekara wanda sun karbi ya kai miliyan ashirin sai memba na tango duk a adamawa shi ma sun karbi kai miliyan bakwai a hannunsa sai wani turkin atiku shi ma a jada ne sai gidajen mai gurore wanda har sun kashe manajan gidan man da kamar numan suna fashi a hanya zuwa jalingo damsa suna yi suna fashi suna ah, abin nan guroren ma suna kidnapping sai wajen gombe hanyar nan kuma suna tare ta cikin gombe suna fashi su ne expert a nigeria wanda tun da na fara ban barayi ba expert da suka iya cin supermarket sau tari in ka kama wa'annan mutane ka kan miƙa su ga hannun 'yan sanda su kuma da su caje su su kai su kotu amma kuma sai ka ga masu aikata laifin nan gashi gari za ka iya ganin su kan titi shin a ina matsalar take ne wato duk wannan matsala yanzu a dan najeriya ya santa tun daga shi hukuma ta fara kama tun da najeriya take ba taɓa daukowa hanyar gyara ba kamar yanzu don duk matsalar najeriya shari'a ce duk kashe-kashen nan da ake a najeriya shari'a ce babu to duk faɗin da ake a najeriya yanzu haka wannan rashin shari'a shi ya kawo akwai bayani da ke nuna cewa akwai ma wasu sojoji wanda yake suna cikin waɗanda yake ka kama me za ka ce akai akwai sojoji burtai ne ya kama amma tarkon al'ura suka hau a irin operation da 'yan sanda suke yi na gano cewa sojoji suna basu suna ɗaukowa daga yobe state suna aiki a tsakanin boni gari zuwa burtai suna ɗebowa artashi suna kawo wa tbm banga suna zuwa suna rabawa yara zamfara niger kebbi sokoto na yi musu tarko na tura burtai ya shina kuma sun bayanin cewa daga fatas yobe state suke aiki kuma na ji labari burtai ya da ya tafi da su ya kuma follow up kamar yadda sojoji suka gaya mu ya kama wa'insu da yawa har ila yau na samu jin ta bakin wasu mutanen da aka kama chadi majo gashi mun ganka da kwa hannunka da kafanka me faru ne sata ke wani irin sata muna fasi ne a ina ne kake adama mu muka kama gundiri a can kai ma dai gashi mun ganka cikin sarka ko za ga mana sunanka sunana Atiku Ibrahim daga wani gari ni ina da zama a gidana ɗaya na numan ne jalingo to garin ya ka samu kanka cikin wannan hali eh wallahi garin muna muna daukan mutum kuma muna fashi domin saboda mu ne muka dauki dan majalisan tongo bayan haka kuma mun shiga gidan mai na gurore mun yi aiki a wannan wurin to banda haka kuma eh, mun yi fashi a wurin bayan haka kuma muna dan mm. tare hanya tsakanin numan to jalingo zuwa ya kama ka ne zuwa alikwara ne ya kama ni na ya kama ka ya kama ni a jalingo ne abdulhab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria